baki mai yanka wuya. Yayin da yanayin tattalin arziki ke ƙara tsananta ga 'yan Najeriya, asusun ba da lamuni na IMF ya ce tattalin arzikin ƙasar ɗungurungun yana cikin mawuyacin hali. Jama'a Assalamu alaikum. Wani rahoton baya-bayan nan na asusun ba da lamuni na IMF ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya na cikin mawuyacin hali. A daidai lokacin da 'yan ƙasar ke kokawa kan matsin rayuwa sakamakon tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi. tare kuma da karancin kayayyakin a kasuwa. Sunana Abdullahi Sani. Ewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna raji'una komai yayi abin da ba a tunani ba a taba tunanin yau an waye gari abubuwa an rasa yanda wannan al'amari yake tafiya yake gudana domin komai ya zama abin da ya zama duk abin da ka saya yau naira muƙaddara ka sai abin yau 500 in ka kuma ka sayi 15 wannan tsadar rayuwa ya maida ni kuma baya domin yanda nake da yanzu ba haka nake ba na yi ƙasa domin idan da zan iya ɗaukar abu yi cikin gaggawa yanzu bai yiwuwa kamar yanayin rayuwa na gida zamantakewar al'umma da iyalai tunda idan yanzu zan iya zuwa in yi abin da nake so ga iyalai na lokaci ya shinkafa a da shinkafa a da nawa nake sai shinkafan nan ba ta huce 1300 amma an waye gari da hannu na je na sai shinkafa 3500 ni shaida ne ba ƙarya ba sannan ni na je samfarin shinkafa wacce ba a gyara ba ana sai da ita naira dubu ɗaya da ɗari uku maimakon a baya nawa ake sayan shinkafar nan ɗari uku yanzu a ƙarshe wani kira za ka yi wa gwamnati domin ta duba wannan yanayi da ake ciki na tsadar rayuwa eh, yanzu abin da zan gaya ga gwamnati yawa Allah ta annabi maganar tallafi da take magana ko ta bayar ba zai ji hannun al'umma ba inda zai ji hannun wannan ɓata gari wanda ba su iya tausa mutane ba mun gani a korora ba abin da muka yi muna nan zaune shinkafar ma mai tsakuwa a kamana wace mai tsakuwa ba ta huce rabin kofi rabin kofi kai da iyalai me za ku ci ko kiran da muke wa eh, hukuma tewa Allah tewa annabi ta sa ido a kan wannan al'amari duk abin da za ta ɗauka ta bayar a ɗauka a ba wanda za su taimaka al'umma ba wanda za su zo su riƙe su hana al'umma ba. A cewar rahoton matakin janye tallafin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi da faɗuwar darajar naira da kuma taɓarɓarewar sha'anin noma na daga cikin musabbabin talauci da tsananin rayuwa da 'yan ƙasar suke ciki. Masani kuma mai fashin baki kan lamuran tattalin arziki Yusuf Aliyu ya yi ƙarin haske kan rahoton na IMF. wannan hukuma ta lamuni ta duniya ta daɗe tana bin diddigin tattalin arzikin duniya a ciki har da najeriya kuma ba abin mamaki ba ne idan ta ayyana mawuyacin halin da tattalin arzikin najeriya yake ciki saboda dalilai da dama na farko yawan bashin da ke kan ƙasan na farko kenan na biyu kuma rashin zaman lafiyan da ke cikin tattalin arzikin ƙasan wanda ya haɗa da yaƙe-yaƙe na boko haram da hare-haren 'yan ta'adda da sauransu haka kuma idan aka ɗauki abin da ya fi komi girma shine rashin aikin yi wanda ya da bai tattalin arzikin ƙasan wanda kuma wannan ya haifar da wani mawuyacin hali na hahon farashi da ya kai sama da kashi 28.78 wanda kuma ya sa da dama daga cikin manya-manyan kamfanoni da suke mu'amala a cikin najeriya suke janyewa suke fita sannan kuma na ciki waɗanda suka rige suna ta rufewa saboda har lalacewa wutar lantarki halayen lalacewa noma halin yunwa da ya bayyana wa tattalin arzikin kasan a ciki har da zanga-zanga da ya fara bayyana da kuma uwa uba shine yawan matasa marasa aikin yi wanda kuma suka zama matattalin arzikin haɗari saboda kai idan aka ɗauki waɗannan alƙaluma aka haɗa su gaba ɗayansu za ki iske cewa tattalin arzikin najeriya yana cikin muyacin hali a bangaren tsare-tsare da gudanar da tattalin arzikin kasan hadda ma sha'anonin da suka shafi kuɗi wanda a zahiri yanzu haka ita naira tana fuskantar mawuyacin halin da bata taba fuskanta ba a tarihinta tun da aka kirkiro ta 1973 wanda a yanzu dinnan ana canza kuɗin amurka guda ɗaya da kusan naira dubu ɗaya da ɗari biyar da ɗoriya to idan aka ɗauki waɗannan abubuwa kaɗai ya isa a tabbatar da bayanin da ke cewa tattalin a cikin najeriya yana cikin mawuyacin hali sannan kuma mutanen da ke cikin najeriya suna fuskantar barazana wanda ya hada da ta yunwa da ta kuma rashin tabbas da kuma ita kanta demokradiyyar da a Najeriya take amfani da shi wajen gudanar da mulkinta. To sai dai Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto yana ganin asusun na IMF da ma wasu hukumomin kuɗi na ƙasa da ƙasa irin su bankin duniya su ne kan wa'uwar ganin halin da tattalin arzikin Najeriya yake ciki. Kasan Bahaushe yana da wani karin magana da yake cewa da su ake sata kuma da su ake biyar sau. ƙasashe irin na afirka irin namu ba ka cewa akwai ƙasa ɗaya wadda ta bi sharaɗin bankin duniya da na imf kuma an ka ce maka ta samu ci gaban tattalin arziki babu ta duk wadda ta bi sharuɗan su za ta samu matsala matsalar da kuma take samu shine kullum safiya suna fitowa da tsare-tsare wanda wannan tsare-tsare zai sa kayayyakin da kuka fi suwa waje su da 'yan uwansu sai su da arha ku kuma ɗan abin da sun ka ku kuma ku koma sau kaya gare su da tsada sannan ga ku da yawa don haka duk inda waɗannan tsari suke ba zai kai mutane ganga ba da su ake sata da su ake biyar sau in sun ishe ku kuna tafiya ku daidai yadda kuke iyawa daidai kurji daidai ruwa ne to sai su to su ce muku da kun yi haka to kuma babu ƙasa irin tamu wadda ta yi haka nan wadda ta tsira in ka dubi abin da ke faruwa a ghana yanzu yana zama maka misali irin wannan ya faru a ƙasashe irin su zimbabwe da makamantansu babu wadda ta tsira to amma kuma daga baya su za su zakuwa sai kuma su faɗa ma duniya cewa tattalin arzikinku ya kusa rugujewa watan sai su yi muku ɓaɓatu yadda duniya waɗanda ke son su taho su yi sha'anin a kasuwanci da ku su tsorata domin hukumar bankin duniya ko kuma ta imf ta fara cewa ga matsalar da tattalin arzikinku ya samu masassara kaga an ba su tsoro watan kasan shugabanci iri na najeriya na siyasa inda mun to shekarun da mun ka fito har bisa ga wanda a shugaban kasa yanzu mu muna ɗaukar ra'ayinsu na tattalin arziki irin na ƙasashe ne waɗanda ke da jari hujja to kuma kasashen da ke da jari hujja suna tare bankin duniya suna tare da kuma hukuma ta imf in ka duba waɗannan shugabannin da mun ka fito tsari ne na jarin hujja kuma ƙarhinmu bai kai ba tattalin arzikinmu bai kai ba wayewar mutanenmu yanda za su iya taka ma shugabanni birki tun ba a faɗa rijiya gaba ɗaya ba kuma bai kai ba ba irin kasashen jari hujja na duniya ba wanda mutane suna bankare ma gwamnati da sun fara jin wuya kaɗan to sai su taka mata birkica ba mu yarda ba to kuma in zaɓe ya taho sai su nuna mata to mu kuma wayewanmu da iliminmu irin wanda suke ce makaratun boko bai kai na waɗance niya ba inda ya kai na waɗance niya da zaɓen da an ka ƙare bara cikin watan biyu da sakamako ne bai zo wa da ya zo ba inda irin kasashen jari hujja na gaskiya ne akan haka ne yusuf aliyu yake ganin biri ya yi kama da mutum kuma akwai rawar da asusun na imf zai iya bayarwa wajen tunkarar wannan matsala idan aka ɗauki wato matsayin da najeriya take ciki game da talauci zaki ki iske cewa najeriya ita ce ta 47 a cikin ƙasashe waɗanda suke fuskantar barazanar talauci a duniya wannan kuma lamba yana da mahimmanci sosai idan kika ɗauki yawan ƙasashen da ke duniya kusan 195 kuma a take a alkalami na 47 na talauci najeriya a nan wurin ta samu kanta to kin ga babban barazana ne ga mutanen afirka ga mutanen najeriya sannan kuma ga baƙaƙen fatar duniya gaba su. wannan bayani da hukumar lamuni ta duniya ta gabatar ya so ya yi daidai da wani rahoto wanda babban bankin duniya ya fitar na jihohi a Najeriya waɗanda suka fi kowane jihohi talauci idan kika duba wannan tsari na jihohin da suka fi talauci za ki iske cewa Sokoto ita ta ɗauki na farko sai jihar Bayelsa sannan kuma akwai Gombe akwai Taraba akwai Ebonyi akwai kuma ma jihar Zamfara a ciki to yin akwai wani wani dama da hukumar lamuni na duniya take da shi shine na farko dai dole ne wannan hukuma ta duba basussukan da ke kan najeriya ta kuma duba yadda aka karɓo waɗannan kuɗaɗe da kuma yin amfanin da aka yi matattalin arzikin da aka yi da su da kuma irin gudunmuwan da waɗannan kuɗi suka bayar ko kuma ba su bada ba na biyu kuma ita wannan hukuma dole ne ta taimaki ita najeriya akan sauran waɗanda najeriya take da mu'amalar bashi a kansu saboda a gaggauta duba bashin da ke kan najeriya saboda galibin kuɗaɗen da ake samarwa a matsayin sababbin haraji wanda ba a iya samun su gaba ɗayansu sannan an same su kusan sama da kashi casa'in na kuɗaɗen haraji da aka samu a ƙasan ana amfani da su ne wajen biyan basussuka to kin ga idan aka samu tattalin arziki mai girma irin najeriya wanda yake tattalin arziki ne wanda yake na ɗaya a afirka amma kuma idan kika duba matsalolin da yake fuskanta saboda waɗannan matsaloli na basu suka za ki iske cewa giɓin da ake samu wajen kasafin kuɗin ci gaban ƙasan yana da girman gaske amma kuma farfesa bello muhammad bada ya ce tun asali 'yan najeriya ne da kansu suka ba da dama ga samar da wannan matsala ta matsin rayuwa da yanzu haka ke addabar su kuma su ne kaɗai za su iya yi wa kansu ƙiyamun laili a kan wannan halin ina tabbatar maka talakawan najeriya a hali yanzu suna cikin kukuba, cikin azaba suke domin babu kuɗi babu abinci babu zama lahiya sannan kuma babu lafiya ga jiki suna cikin wahala kwarai da gaske to amma kuma duk abin da talakan najeriya samu kai nai tau kuma sai shi kuka da kai nai kuma shi kuka da waɗanda a 'yan boko domin wannan abin ai an gane shi kuma talakan najeriya sai shi kasa fashe haushi ne in an zo jihar kuri'a sai shi kasance waɗannan mutane da ke gwada mishi bane waɗanda ke azabtar da shiya ke lalata tattalin arziki ke mugunyar sata waɗanda yake ba su taho da komi ba amma idan suka samu mulki kashin a jima sun wawari dukiya har ta tashi hankali sai ka iske idan lokacin zaɓe ya yi ya sun taho da 'yan kuɗin su kaɗan sun ba talaka kuma sun koma kaɗa shi ya koma wasu shekara hudu cikin azaba ko shekara takwas amma a halin yanzu babu ƙasa babu ɗan adam da ke fatar ya zama cikin fitinar da talakan najeriya yau yake ciki gaba kura baya siyaki babu inda adda daɗi gare shi aljannan masa sama wuta ƙasa wuta watan shugabanci muhimmanci gare shi matsawayar zan shugabanninku su ne zalumanku? kuma ya za zalumanku kuma su ne ar watan zarumanku to babu yadda za a yi a samu nasara yadda kake gani kuma halin da najeriya ta samu kanta kenan wajibi ne talakan najeriya shi fahimci haka kuma shi canza tafiyar shi shi zama mai hankuri wajen zaɓe in ya zo su zaɓi shugabanni waɗanda a adillai masu son su masu son ƙasa ma waɗanda ke ganin in 'yan ƙasa na wahala su masu na wahala kana gani kacar majar an ka ma shugaban ƙasanmu kada shi ta yi wajen kallon kwallo sai da an kai tsaye an kaji mishi duk da halin da kasa take ciki ba ya dawo daga faransa to a ga irin wannan shugabanci kada ka ce wai shi kadai ne wanda ya gada shi ma haka yake kamar ma shi shi lalacewa shi ma wanda ya gadan da wancan shi ma kamar shi shi lalacewa to kaga haka al'amarin mu shi da haka sai talaka ya canza kware da gaske dole mu mu yi tsayen mu so kasan mu mu yi kishin kasan mu sannan mu zaɓi shugabanni waɗanda ke tausayin talaka waɗanda lalle abinda duk ya ci Najeriya ya ci abin abinda ya ci talankan Najeriya ya ci so in ba haka nan ba Najeriya ba a san inda za ta fadawa ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya sha, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.